amma ba yan wa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan yammaci na juma'a mai albarka shida kenan ko na kari biyar ga watan ramadan shekara ta 1432 wanda ya daidai da biyar ga watan agusta na shekara ta 2011 jiya mun kammala karatun suratu ali imran yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon suratun nisa suran mata don haka da mata da duk wanda ya sai yana da alaka da mace ya zan ko haihuwarsa ta yi ko ya haife ta ko yar uwarsa ce ko shi dan uwanta ne ko kowace irin alaka ko ya aure ta ko yana da niyyar zai yi aure to ya zo ya saurari suratun nisa ga suran mata eh? sai wanda da alaka da mace wanda duk ya yana da alaka da mace to wannan sura ta sace ya taho eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء wannan sura tana daga cikin surorin madina waɗanda suka sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai na cewa banda aya guda a cikinta ita kan a maka ta sauka wannan ayar ita ce inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha Wai da hakamtum min an-nas an tahkumu bil adl wadda mun yi maganan abinda ta kunsa a cikin hudubar mu dazu shine matsalan karban makullin Ka'aba da mayar da shi zuwa ga masu alhakinsa to wannan ayar ita ma ita madaniya ce tunda ka'idar sura ko aya makiya ita ce wadda aka saukar gabanin hijira madaniya kuma wadda aka saukar bayan hijira ko da a garin makka ta sauka to da haka duk da yake ta sauka a garin makka amma bayan hijira ne ta sauka a shekara ta takwas a cikin watan azumi a ranar sha bakwai ga wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe garin makka wannan sura ta fara da ya ayyuhan nas da sai ta saba ka'idar da malamai suka zo da ita cewa duk sura da ke da ya ayyuhan nas to wannan sura makkiya ce to ga sura mai ya ayyuhan nas kuma madaniya ce da suka ce to akwai istisna'i ita ma bakara ta zo da ya ayyuhan nasu guda biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan tayyiba suka ce to da bakara da ali imran sun fita daga ka'ida ya ayyuhan nas guda 20 ke cikin qur'ani wan eh? bakara da nisa afun eh ya ayyuhan nas guda 20 ke cikin qur'ani wannan ta nisa'i ita ce ta uku kuma da waɗancan biyu na bakara da wannan duka madaniya ne da aka sura gaba ta sura ce madaniya irin zaman nan da ake a tattauna sahabbai na taɗi aka ce wace sura ta fi baka shawa kowa ya faɗi tasa sai abdullahi ibn mas'ud ya ce shi suratul nisa yake bashi shawa me yasa yace saboda wasu ayoyi guda biyar kowace suna fi sunta da duk abin da ke cikin duniya aya ta farko inda Allah ta'ala ke ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in dai kun bar manyan zunubai za mu yafe muku kanana yace wannan aya ta nemi da daɗi kwarai da gaske na biyu da inda Allah ta'ala ce wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima duk wanda yazo da lada to Allah zai ribin biya masa kuma zai tarar da wato lada babba a gurin Allah na uku da Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai yafe mu mushrikai amma mummunai yana yafe musu in ya ga dama kaga nan ma wannan ayar tana ƙara kwadaitar da mu aya ta hudu da Allah ta'ala ce man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahima duk wanda ya laifi ko ya zalunci kansa to inda ya roki Allah gafara zai tarar da Allah bai gafara ne mai jin kai sai ce to mu ko musulmi kullum muka yi zunubi muna cikin tuba aya ta biyar da Allah ta'ala ce wallazina amanu billahi wa rusule wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima ita ma wannan aya tana kwadaitar da mu'mine to kaga wannan ya nuna kenan sabai suna ta dabburin Alƙur'ani kai yanzu kila da za a ce maka wace sura ka fi so sai dai ka ce na fi jin daɗin tsaha in ana karatunta wani ce ar-rahman ina jin zaƙin ayoyin suna karewa da nun الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يزن كي آن إن كوي كي باك شابا ما أنر با شي طفيلي دا أكتي وچي سورة كفيسو غبا دي سورة المائدة teburin abinci shine ma'ida to me yafi baka shawa a cikin ta yace zarhum yakulu wa yatamattu a bar su ci su daɗi kuma na ba cikin suratul ma'ida ke ba shi kawai dai abin da yake ba shi shawa kenan to yana da kyau kullum ka zan kana tadabburin qur'ani in kana karantawa nan ne zaka iya cewa to ni na fi jin daɗin gangara ta wuri kaza ko hawa na wuri kaza ko kwanar wuri kaza ƙarshen shafi na kaza zaka ji alarmomi na faɗin wannan to ba wai ga karantawar kai ba har da sanin ma'anoninta Allah tabaraka ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku wannan da ya halicce ku daga rai guda ɗaya min nafsin wahidatin annafs ga larabci mu'annas ne amma mu ga hausa zakkar ne to sai dai saboda sabo da alkur'ani zaka ji malamai suna fassarawa sai suna mai da rai mace amma rai ga hausa namiji ne ko ba haka ba nafsin wahida rayuwa guda ɗaya to in aka ce rai namiji ne ko ba haka ba amma in aka ce rai a larabci mace ce hadihin nafs wannan rai allati wacce kun gane ko amma gare mu hausa sai a ce hadhan nafs inda za a fassara shi da larabci irin wannan abuwa suke sa wanda bai goge da sanin larabci ba in yana larabci sai ka ji kamar Hausar garin su ce yake fassarawa hmm. Allah ta'ala ce wa khalaqa minha zawjaha kuma daga wannan rai Allah ya fitar mata da matarta kaga duk zai fassara maka cewa uh, wato larabci uslubin sai bambanta da na Hausa anan domin ko rai guda wacce rai kenan ko wani rai kenan Adam to wani rai aka fitar da gare shi matar amma wasu turawa sun kasa fahimtar wannan akwai wani da ya karatu a ingila ya same ni wata rana a madina sai yake tambaya ta kan wannan wai adamu aka fara halitta ko hawa ni sai naga ban ga dalili wannan ta sai ai Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha ai ka shi a fahimtar sa to hawa aka fara halitta sannan wa khalaqa minha zawjaha tunda ita ce muhannas a gurin sa kaga da larabci da turanci da hausa da turanci sun masa tasiri wajen kasa fahimtar wannan harshe mai albarka wa batha minhuma rijalan kathiran wani sa'a. Allah ya ce kuma sai Allah ya yada mutane masu ɗimbin yawa da kuma mata da gare su su rayukan nan guda biyu duk garin da ka yi nazari za ka iske yana haɓaka sakkwato misali inda za a kirga mazaunin sakkwato na yau aka tarar da su misali muƙaddara miliyan ɗaya shekara ashirin da suka wuce za ka iske ba kai dubu ɗari takwas ba shekara arba'in da suka wuce za ka iske ba kai dubu ɗari biyar ba shekara ɗari da suka wuce za ka iske ba kai dubu ɗari biyu ba to kana tafiya abin da ragewa haka duk duniyar take za a yi ta rage har sai ka mai da su gawa ga mutum biyu su ne hawa'u da adam da haka wa basta min huma ne biyun nan suka haifi ya'ya ya'yan dan kowanne ya haifi ya'ya haka aka yi tare shi kamar bishiya ce za ta tashi zangarniya guda ɗaya amma in ta tashi ta girma za ta yi rassa ta yi rehu ta yi ganyayyaki ta yi wato ta yawaita ta yadu to wannan shine abin da ya faru ga 'yan adam sai ala ce wa basta minha basta huma rijalan kasiran sai ya yada mazaje da yawa sai ce wani sa'an da mata ah su ba da yawa ba su ma da yawa me yasa Allah bai ce da yawa ba saboda ka'ida ta hankali da ke nuna duk inda ka ga maza da mata to matan sun fi yawa wannan kuwa dabbobi in ka je a garke na tumaki da raguna ko na awaki da bunsura ko na shanu da mai kenan to za ka tarar da matan sun fi yawa kai akwai garkin da za ka tarar da namiji biyu ne ko uku akwai ma garkin da namiji guda ke akwai wannan suna ce ta rayuwa baka inda an samu rijalar kasiran to nisa'an aksar ba ba sai an faɗa ba hankali na fahimta sai Allah ta'ala ya yaɗa mazaje da yawa da mata da suka fi su yawa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Allah ya ce ku ji tsoron Allah nan da kuke roƙo da shi ku ce a baku don Allah wal arhama wannan ita ce ƙira'a mafi rinjaye mutawatira wal arhama ai wattaqul arhama kuma ku kiyaye zumunta ku kula da ita ku ba ta alhakinta inna Allah kana alaikum raqiba hakika ubangiji ya kasance mai dako ne a gare ku masanin abin da kuke yi wanda zai saka muku ga dukkan abin da kuka aikata Wa atul yatama أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم الله يتكبا ومرا يدوكي وينسو wannan da aka kira su marayu bi itibari ma kana ne ai a da marayu ne yanzu sun girma maraya shine wanda yake karami kuma ya rashin ɗaya daga cikin mahaifinsa sai dai yakan bambanta a 'yan adam maraya shine wanda baya da uba a dabbobi maraya shine wanda baya da uwa a tsuntsaye maraya shine wanda baya da ko ɗaya amma yana da ɗaya ba maraya ba ne saboda me saboda mu 'yan adam namiji shi ke ɗaukar nauyi na abin da za a kula da 'ya'yansa da haka wanda ya rasa uba ya zan maraya saboda uwarsa za ta yi ta da shi ta rasa mai taimaka mata a dabbobi za ka tarar da namiji in ya riga aka samar da cikin ya tafiya shi bai ma san abin da ya samar ba dabbobi ba su da ubanni sai dai ga asali kawai da haka ba ruwansa da kulawa macin ke kulawa saboda haka idan dabba ta rasa uwa to shikenan ta zama rainiya tsuntsaye su kuma haɗa kai suke yi za tarar da miji da mata sun yi gije ɗaya idan miji ya yi rabin wuni tare da abin da aka haifa ya tafi zuwa neman abinci ita kuma matar ta zo ta yi rabin wuni shi kuma namiji ya je nemo abinci kowa zai nemo ya ci kuma ya kawo mai ƴaƴan saboda haka in dai za a samu guda a cikin su to tsuntsu ba maraya bane kaga hikimar ubangiji amma wannan tarifin na cewa a 'yan adam wanda baya da uba shine maraya ina ganin ya fi karfi a gurin mu musulmi kasashen musulunci inda addinin musulunci gwada mana yadda ake rayuwa amma yanzu in ka je turai da yawa ubanni ba su ma da tasirin haka sun koma layin dabbobi maraya shine wanda baya da uwa <laughs> ko ba haka ba to idan yaro yana karami za a kira shi maraya da zaran ya girma ya balaga ya zan mutum ya tashi daga maraya saboda baya bukatan wanda zai dogara gare shi to kaga na Allah ta'ala sai ce wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu wai ma'ana waɗanda da marayu ne yanzu sun girma a basu ba lokacin da suke marayu za a basu ba ko ba haka ba wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib kada ku musanya wato mummuna a madadin kyakkyawa idan Allah ya baka amanar marayu to kar ka ɗauki mai kyau daga dukiyar su ka sanya maras kyau kar ka sai da gonakinsu da filayensu ka saya ma kanka wato gida ka shiga a ciki kada ka ɗauki kadarorinsu masu albarka ka sai da su ka sai musu wasu ƙila yaro an bar masa gidan mai sai ka sayar da gidan mai sai ka sami shi gida a cikin gari gida a cikin gari na miliyan shidda misali za a shekara goma bai kai miliyan goma ba amma gidan mai na miliyan goma a cikin shekara uku yana ya zama miliyan ashirin ko ashirin da biyar kaga ka yi istibdali ka ɗauki na kwarai ka sai da shi ka kawo mugu wannan fa idan baka taba komai a ciki ba to ina ga kai ka taba an bar masa abu na kwarai sai kai ka ɗauka ma kanka a madadinsa sai ka bashi mugu wannan cin zalun ne wala ta kulu amwalahum ila amwalikum kada ku gama dukiyarsu da taku ku cinye innahu kana hauban kabira wannan zunubi ne babba in kuka kai haka kun yi zalunci da haka wanda duk Allah ya bashi amanar riƙon marayu to wajibinsa ne ya kamanta ya adalci kada ya rinka washi dukiyarsu yana yin awon gaba da ita wa in khiftum Allah tuqsitu وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إذا كنا جنس صورم بذاك إيه إن آدل تشيبا القسط kamar takobi ne mai kaifi biyu yana ɗaukar ma'ana biyu yana ɗaukar adalci yana ɗaukar zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba alqasit shine azzalumi to almuqsituna fa man zala alama nabira min nur taghbituhum annabiyun almuqsitun su ne masu adalci alqasitun su ne masu zalunci to idan ka ɗauki alƙistu a nan da ma'anar adalci wa'in in khiftum Allah tuqsitu la tana a wurin babinta in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba in ka ɗauki alƙistu a nan a matsayin zalunci to la anan ta zamo sila ba ta da muhalli wa in khiftum an tuqsitu ai an juro in kun ji tsoron za ku yi zalunci to fankihu ma taba lakum minan nisa' mutum ne na aisha ta fassara wannan ta ce mutum ne yake da marainiya ƙarƙashinsa an bar mata kuɗi to shi yana sha'awar kuɗin nata a dalilin kuɗin sai ya aure ta don ya mallaki kuɗin sai Allah ya ce a'a kar haka fa innan nisa'a siwaha kathir akwai mata da yawa bayanta fankihu ma taba lakum minan nisa' ku bar wannan marainiyar ku je ku aure abinda kuka ga dama abin ne muku daɗi wanda aka halalta na mata ma qabalakum ma uhilla lakum nawa aka halalta mana ma'aura cikin mata eh a'a dukkan matan duniya an halalta mana aure su in banda guda goma sha hudu da alkur'ani ya lissafta da yace wala tankihu kaha nakaha aba'ukum minan nisa' sannan ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum و وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سيتي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم سيتي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف سنة sai ce من النساء minan nisa ga matan da suka riga suka yi aure mace goma sha biyar kenan to sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam wala almar'atu ma khalatiha yace fa innakum in fa'altum dhalika qatta'tum arhamakum mace goma sha bakwai aka haramta maka in banda sha bakwai din nan duk miliyoyin matan duniya halal ne gare ka na fatar an fahimta to sai Allah ce ma taba lakum minan nisa mata ga sanan da yawa ku bar wannan da aurenta zai sa ku yi zalunci ku aure wadda ba za ku yi zalunci ba idan kun aure ta to anan sai Allah ta'ala ya nuna ai mata da yawa ko ba ita ba ba ma guda ba ka je ka auro masna wa sulasa wa ruba'a bibbiyu ko uku uku ko hurhudu wannan kalmar masna malamai na kiranta abidan ta'adil fil adad akwai al'isnain akwai masna akwai as-salasa akwai sulasa akwai al'arba'a akwai ruba'a yana fara daga uhada har zuwa ushara ja'an nasu uhada mutane sun zo guda-guda su talatin ne su hamsin ne su ɗari ne guda-guda suka shigo saboda ƙofar matsatsiya ce sun zo menene uhada a'a dakhalu masna sun shigo bibbiyu bibbiyu bibbiyu in sun kai su dubu bibbiyu suka shigo saboda ƙofar mutum biyu take ɗauka ko kuma sulasa uku uku ko ruba'a hudu hudu kaga ashe babu jahilci irin wanda ya fassara wannan aya da cewa auren mata tara masana wai biyu wa sulasa a tara da uku biyar kenan wa ruba'a a kara da hudu tara kenan ya ce to ai ko annabi ma tara ya aura to kaga ko ga hikimar magana babu fasaha mutumin da zai ce ka aure mace tara yace ka aure mace biyu uku hudu wai yana nufin ka auri mace tara kaga ko ga magana ma babu fasaha ba haka ba haka alqur'ani yake nufi ba qur'ani yana nufin mai auren biyu ya je ya auri biyu mai auren uku ya je ya auri uku mai auren hudu ya je ya auri hudu karshe in aka tara za a samu mace miliyan ɗari sun yi aure amma dai kar wanda ya wuce wannan iyaka da alqur'ani ya shata wannan kuma ita ce ka'idar shari'a ita ce fahimtar manzon Allah ga alqur'ani wannan shi yasa ghailan a lokacin da ya zo ya musulunta yana da bacci goma ƙarƙashinsa manzo Allah sallallahu alaihi ce masa ka zaɓi ka saki saura in jama'a da Allah ya da wuri tara da ba sai a ce to saki guda ba alharis ibn auf shi ma da ya musulunta mace takwas yake da su manzo Allah ce ka riƙi hudu ka saki saura shin jama'a nawa kenan aka yadda mu aura ba aka yadda mu aura wannan kuma ita ce fahimtar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa shi yasa a zamanin sayyidina Umar da wata mata ta zo tana koke game da mijinta ta ce ya khalifata rasulillah ya amiral mu'minin ta ce mijina mutumin kirki ne ibada yake dare da rana ni kuma bani so in kawo kararsa yana bautar Allah Sayyidina umar ya ce kai amma kan kin sa sa'a kin sami miji mutumin kirki sai ta murtuke fuska yace ya amiral mu'minin wannan bawan Allah ibada yake dare da rana ni ko ba ni so in kai karar wanda yake bautar ubangijinsa sai ce wallahi kan bai kamata ba haba ai kin samu miji mutumin kirki sai ka bin nufsuwa ya ce amirul mu'minin karar mijinta ne fa take kawowa bai kula da ita kullum yana rungume da alqur'ani yana sallah ita baya bata nata alhaki sai ce a to da kai ka gane karar ta ka yanke mata hukunci ka bin nufsuwa ya ce to Allah ya ba shi damar ya auri mace hudu to da bai yi ba ita kadai ya aura sai mu ba shi damar ya rika kwana uku a madadin mata uku da yake aure sai ya bata kwana guda don haka a kwana uku ya kiyamun laili a kwana na hudu kuma ita ke da wannan kwanan ba kiyamun laili a ran nan sai dina ya ce ni yanzu ban san wanda ya fi bani shawa ba gane fatawarta da kai ko ansa da ka bata ya ce ka je na rada ka alkalin basra can ne gidan rikici kaga kenan ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar su ita ce mace nawa ake aure hudu don haka zaka tarar da duk a tarihin musulunci ba wani masanin addini guda daya da tarihi ya rubuta ya amri bacci biyar bilhassali ma malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya aure mace ta biyar za a kai shi kotu idan an je kotu nan ne sabanin malamai ki me za a yi mashi wasu ce a masa haddi wasu ce a masa kaza wasu to a takaice ne an yadda yayi laifi a shari'a haka duk wanda ya zo ya ce ana yi auren mace fiye da hudu to ya saba ma amrun maalumin min addini bi darura kuma hukuncin sa addinin musulunci shine a gutsure wayansa wannan shine hukuncin sa saboda me saboda yana so ya canza sha'airul islam yana so ya canza abinda al'umma ta yi ijma'i a kansa tun tale-tale shekaru Allah ta'ala ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan idan mun ce ku auri mata bibbiyu ko uku uku ko hurhudu in kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba to ku tsaya ga guda ɗaya malamai suka ce wannan hujja ne akan duk wanda ka ganshi da mace guda to shi kansa ya yarda zalumi ne shi kansa ya yarda don Allah ce ai biyu uku hudu in ana jin tsoron rashin yin adalci to sana tsaya ga guda yi kokari ka kara eh mata ku yi hakuri Allah ya ce ba ni na ce ba aw ma malakat aymanukum ko kuma ku tsaya ko ku samu ƙari da abinda damar ku ta mallaka wai ma'ana ku sayi bayi idan lokacin da ake da bayi ne zalika adana Allah ta'ulu Allah ce yin haka ya fi kusantar da ku daga ya zamba ku zalunci ba وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كباوة ماتا صداك إنس واجبي نحلة فريضة واجب حتم دولني أبا ما صداكي saboda haka a musulunci ba a yarda a ɗaura aure bisa ga yarjejeniyar babu sadaki ba akwai abin da ke kira nikahu shigar auren busaya ba ni kanwa ka'in baka yata kuma an yadda a ɗaura amma ban baka ko sisi baka bani kotaro auren musaki na albutu bil butu haramun ne a shari'a ko kuma a zamanin jahiliya in aka ga mutum wato ya kasura babba ne misali jarumi ne jarunta tana burge laraba kwarai da gaske ko karimi ne mutum ne bai sake hannu shi ma wannan yana cikin abin da ke burge laraba ko ko namiji ne kyakkyawa ana so a samu iri don kila ya haifi 'ya'ya mata kyawa ko wani abu mai kama da wannan sai a ce an ba shi sadakar 'ya an ba shi kyautar 'ya mace babu sadaki to musulunci duk sai bata wannan da ka fahimtar da wasu iyayenmu suka yi can baya wacce tasa suke bada da sadakar budurwa ita ma kuskure ce kun san da suka samu wannan daga hadisin idza mata al-insanu qata amaluhu illa min thalathati ashiya hadisi abu hurairah da ke cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta idan mutum ya mutu to duk aikin sa gaba daya ya tsaya in banda abubuwa guda uku sai ce sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana kamar ka gina masallaci ko makaranta ko ko rijiya ko hanya ko wani abu mai kama da wannan suka sai suka ce sadaqatu jariyatin sadakar budurwa abin yana sifa wa mausuf sai aka mai da shi mudafun mudafun ilayhi ku tambayi iyayen mu ku jiya an yi lokacin da zauri ake kawo sadakar budurwa sai dattijo ya kawo yarsa gurin malam ya ce ga ta ya bada ita sadaka sai malam ya diba ya haka ya ce kai tunau bismillah kama hannunta sai ya ce to a cika da fatiha wannan annabi kadai Allah ya yarje wannan shi kadai Allah ta'ala ce wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha sai ce khalisatan lak min dunil mu'minin kaga wannan karara ne Allah ya halalta maka mace mummuna in ta baka kyautar kanta sai Allah ya ce amma kai kadai ke da wannan hukuncin banda sauran mummunai kaga ba za mu hada kanmu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya ce a bawa mace sadaki wannan mutuntawa ne gare ta kuma wannan shine hujjar malamai da ke cewa sadaki alhakin mace ne ubanta ma ba yadda ya ci ba fa in tabina lakum an shay'in min in suka yafe maku wani abu daga ciki sai Allah ya fanda kalmar tibna a cikin jin daɗin rai babu takurawa babu matsi babu tsoratarwa a wuraren da ke da akwai talauci za ka tarar da mace wato kaffa kaffa take da igiyar aurenta kuma hattara take ta ma samu mai ɗaura mata auren a nan ƙasar hausa an yi muɗa allah ya ji kan iyayenmu da ba su ladan wahalar da suka sha ko dai galibi in ce kakanninmu don mafi yawan wanda suke nan kakannin su ne suka ga muɗa amma ni ubana ya ga muɗa muɗa abinda asalin kalmar Sakwatanci ne wai buɗa in sake ki da kin motsa sakin ki miji ki zai don daman bai da abinciyar da ke. don haka sai ki rinka hattara irin nan ne ake cewa wani wata tariko kofin ruwa za ta taka ta shigo ɗaka sai mijinta ce in ki shigo da kofin nan nasa ki in ki shanye ruwan nan nasa ki in ki zubar da su sake ki in ki fita waje da su sake ki to ya rata kenan eh ta saku kun yanke hukunci to ai da yake zamani ne na fitina ita ta san yadda ta yi sai ta cire zaninta sai ta zuba ruwan ta matse sai ta shigo bata sha ruwan ba bata zubar ba bata shigo da su bata fita da su ba ka gani ko to a wannan lokacin kaga in aka yi sadaki misali ga lokacin kuɗi ba su da daraja sosai aka yi sadaki muƙaddara su ne takwas to yana iya dawa yana ce mata to kin ga yanzu gashi dole kuma sai na yi gyaran darni sai na kashe sule ɗaya sai na yi kaza ya dai rinka wato nuna mata halin da yake ciki ita kuma tana kaffa kaffa kai ya ce ya fasa auren nan sai ta ce to ai babu komai ɗauki sule uku wannan haramun ne zai ci haramun ne shine fa in tibnar in a cikin jin daɗin rai suka yafe maku ba wai kai ne ka zo kana mata dabaru daman ka san tana son auren ko yanzu ana samun haka jama'a da yawa ba zawarar da za ta biya ma namiji sadaki ko ba a samu ana samu to ba a ce kar ta taimaka mashi ba ba laifi ta taimaka mashi amma dai ta yi a cikin jin daɗin rai kar shi kuma ya amfani da wannan dama ya rinka matsa mata fahimtabina lakum an shay'in minhu nafsan in suka ba ku wani abu cikin jin daɗin rai daga ciki fakuluhu hani'an mari'a to nan kan ku ci salon alun babu matsala hani'an ku ci shi halas mari'an kuma mai daɗi babu babu wanda ya hana muku wannan idan sun bada shi a cikin halas to wannan yakan faru wani lokaci idan iyaye suka ja tsawo shi namiji yana iya ƙoƙarinsa amma uban baya gani da aka zo yanka sadaki sai masa sadaki dubu ɗari ita yarinya tana son mijinta kuma ta san baya da halin dubu ɗari sai su sasanta ya zo gaisawa da sai ta cito yanzu zance sadakin na da kai karka damu ka je ka aro dubu ɗari ka bayar idan an bani zan cire dubu sittin in maida maka kaga min nan tabat nafsan ko ba ka ba ta bashi cikin jin daɗin rai uba ya tsananta amma bai sani ba in ya san wannan bai san wannan ba ma mata baya karewa yawa to sai ta bashi amma a cikin jin daɗin rai babu laifi dabaru ne ko to mala ya ce ba makirci bane dabaru ne wala tu'tu sufaha haka ne ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما مكتن تونا آية دا آية دا مكرا تأدازو وآتوا اليتامى أموالهم كبا ومرايو كدنسو أرزقنسو دوكيرسو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم kada ku baiwa wawaye kuɗinku dukiyoyinku wato wanda ake ce ma wawa a shari'a shine wanda bai iya tasarruf ba ya mallaki dukiya amma bai san da zai yi da ita ba da yawa akan samu safa wauta saboda rashin hankali ko saboda karancin shekaru ko saboda taɓuwar hankali abin nan shaye-shaye mutum ya zan ba mahaukaci ba ne amma yana sha saboda haka yana da karancin basira ko kuma ya zan bai san kan kuɗin ba in aka bar shi mutane za su rinka kabro shi ko kuma ya zan bashi ya yi masa yawa yana da kuɗi jarinsa ya kai dubu ɗari uku amma nan an bashi kayan dubu sittin nan an bashi na dubu arba'in in aka tattara bashin da ake bin shi ya kai na miliyan ɗaya ga jarinsa dubu ɗari uku to in masu bin sa bashi suka je kotu kotu za ta yi masa hijirin da ake masu faha sai a yi freezing account ɗin shi sai a tsayar da dukiyar shi sai an tantance an gano abin da ya mallaka da bashin da ake bin shi in aka biya masu bashi saura sai a basu hakuri kuma za a biya shi proportionally misali mun ce yana da dubu ɗari uku ana bin shi miliyan ɗaya to duk mai bin dubu ɗari sai mu bashi dubu talatin mai bin dubu hamsin sai mu bashi dubu sha biyar mun rarrage ko mu rage ba saura kuma sai mu ce ku yi hakuri har sai in Allah ya bashi to sai Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum kada ku baiwa wawaye dukiyoyinku kaga nan bai ce dukiyoyinsu ba alhalin dukiyar tasu ce allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiyar da Allah ya sanya ku masu tsayuwa akan kula da ita to idan za a yi hijiri akan kira wani a damƙa masa misali mutum ne ya mutu sai ya bar ɗa wanda yake wawa bai san kan kuɗi ba ko wanda yake shaye-shaye in an bashi da dukiyar zai yi ɓanna mai yawa da ita to sai alkali ko sarki ko mai anguwa ko babban malamin gari wanda da yake kula da yanke hukunci ga al'umma sai ya masa hijiri sai ɗauki dukiyar sai ya danka hannun baffansa wan babansa ko kanin babansa idan ba a samu ba a danka hannun kawunsa dan uwan mahaifiyarsa ko a damka hannun dai wani jigo wanda an san cewa akwai alaka ta jini tsakanin su sannan zai iya kulawa da da ke ne maganan kawo wasu na da ra'ayin ba a ba ulul arham zawatul arham zawul arham wasu na ganin ba a wasu to sai ya kula to su ne Allah yake musu su ce kar ku ɗauki kuɗin nan ku ba su su lalata domin ku ne Allah ya sanya matsara akan dukiyoyin nan amma warzuquhum fiha waksuhum ku ba su arziki a ciki don haka ku ba su abinci ku biya bukatunsu in yana bukatar abin hawa a saya masa kudin makaranta a biya masa ya yi ciwo a saya masa magani duk abin da an san bukata ce a yi masa sannan waksuhun a basu sutura ba za a musu kauro ba kar a ce sai ga sallah za a musu dinki a musu sutura wadda ta dace da arzikin da suke da shi idan arziki ne mai yawa a musu daidai ta tasu idan arziki ne kaɗan a basu daidai gwargwadon abin da suke da shi wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka gaya musu magana ta kware wadda za ta sa a ji daɗi kar ku rinka musguna musu kuna gaggaya musu maganganu to mutane da yawa suna sakaci da irin wannan alhaki na san mutumin da aka mutu aka bar mashi 'yan mata aka bar mashi dukiya mai yawa amma ƙarshe ko exercise na makaranta baya iya saya musu a ciki to duk wanda yake irin wannan zalunci sai ya yi mummunan ƙarshe shi yasa can gaba za mu ji Allah ta'ala yana cewa kai ma ka kula yana ya ka mutu ka bar naka marayun idan baka kula da na wasu ba Allah zai bari naka su tozarta kuma mun ga yadda aka yi a suratul kahf ko mun ga yadda aka yi a kissar khadir shi da Musa alaihi salatu wassalam wa amma aljidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihah da yake ubansu mutumin kirki ne sai Allah ya tsare musu dukiyarsu baka in an baka dukiyar wasu to yi kokari ka tsare ta ka kula da ita yanzu haka na san wata shari'a da ke gudana a wata kotu akan wasu marayu da aka bar masu gida da dukiya ɗan uwan ubansu ya karɓe gidan ya karɓe da ya fitar da uwarsu daga gidan yaran lokacin suna kanana to yanzu a cikinsu wani ne ya girma ya kai shi kotu yanzu har an karɓi gidan an ba su ana zancen kuɗin da aka bare waɗanda ba a gare su ba ka duba wannan rashin imani ga kuɗi ga gida amma bayan ya karɓe kuɗin ya kashe kuma ya da uwarsu daga gidan da irin wannan zalunci zalunci suna gudana shi yasa muke karfafa a yi cooperative societies na musulmi a unguwanni ƙungiyoyin haɗin kai na taimakon juna ya ko kowace unguwa akwai wasu dattawa da wasu matasa waɗanda sun haɗa kai ta duk lamarin da ya shafi unguwanmu to mu za mu yi maganinsa da haka inda, inda ake da matsalar wutan nefa to wannan kwamiti ya yi ƙoƙari ya gyara inda ake da matsalan abin nan kwata hanyoyin ruwa wannan kwamiti ya kokari ya gyara inda aka bar wata bazawara wannan kwamiti ya taimaka mata inda wanda cijo ya faɗi baya da lafiya wannan kwamiti ya masa inda wani ya zalunci ma 'ya'yan ɗan uwansa ko ya zalunci ma har matarsa ya zan wannan kwamiti yana bin sawun wannan matsalar har a tabbatar da an yi adalci ga wannan al'amari aƙalla kwamiti yana iya gurfanar da mutum wasu abubuwa da ke gudana musamman na zaluntar matan aure a zamani yanzu da muna da irin wannan kwamitoci na sulhu da daidaitawa sai mace ta kawo kara ga kwamiti sai a gurfanar da mijin a ce matakka ta kawo ka kana kaza kana kaza ya aka haka baka bata alhakinta to kaga idan ya kare kansa sai ya gyara in ya kasa sai wannan kwamiti ya dauka ya je gaba ya kai ga bai anguwa ko ga hakimi idan kauye ne misali ko akai kotu ta musulunci wadda za ta iya magance al'amarin akalla da ya kamata zan al'umma tana da wato rau da take taka wajen irin waɗannan al'amura sannan Allah ce wabtalul yatama ku gwada marayu hatta idza balagun nikah har sai idan kun ga sun kai ma'isar aure fa in anastum minhum rushdan in balaga ta haɗu da hankali shine fa in anastum minhum rushdan abu na farko a tabbata sun balaga duk hankali yaro in bai balaga ba ba a yadda a danka mashi dukiya ba saboda yana ana iya wautar da shi akwai wani munzali da kwakwalwa za ta kai inda shari'a ta lamunci akwai inda ba ta kai saboda haka duk yaron da bai riga ya balaga ba ko yariyar da bata riga ta balaga ba to ba a mallaka musu dukiya to bayan balagar ta tabbata kuma sai Allah ce fa in anastum minhum rushdan idan balaga ta hadu da hankali anastum minhum rushdan ai sai kuka lura da sun yi hankali da haka wani ya balaga amma baya da hankali bai san yadda zai mai da naira ɗaya ta koma naira uku ba bai san in ka bashi miliyan biyu nan take zai katatace su je ya so wannan ya sayi talabishin ya haɗo da cd da dvd sannan dish ya bashi shawa sannan ya ce a canza fentin gida can ya ce wannan fanka bana son irin ta ya canza carpet ya sanya kayan gayu ya sayi madubin ido na dubu talatin kan ka ahamo kuɗi sun lalace ya balaga amma bai hankali ba to sai Allah ce kar a ba su kuɗin sai idan hankali ya haɗu sai idan balaga ta haɗu da hankali to wannan lokaci fadfawo ilaihim amwalahum ku miƙa musu kuɗaɗensu wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru Allah ce kar ku ci kuɗin nan na marayu kuna masu faifayewa kuna masu gaggawa tun ba su girma ba ku yi maza ku cinye tun ba su girma ba akwai a cikin garin nan waɗanda iyayensu suka mutu tun 1991 a cikin haɗarin jirgin alhazai a wancan lokaci miliyan yawa gare ta aka ɗauki miliyan ɗaya da dubu ɗaya aka ba kowane gida ga lokacin masu dabara sun sasaye kadarori a lokacin misali a nan sakkwato in kana maganin arkilla ko kana maganin old airport ko kana maganin samarod ba a samun fili guda ɗaya na miliyan amma a yanzu duk fulota a wayannan wurare komi karancinsa nawa zai kai hannun miliyan goma hannun miliyan talata hannun miliyan arba'in za a samu to kaga yaron da yake 91 misali aka saya masa fuloti a bayan gari misali fuloti guda biyar da dubu ɗari biyu da ɗari biyu ko ɗari biyu da ashirin ashirin inda wannan fulotayyan suna nan har yanzu to miliyan biyar biyar zai sau kaga ya tashi da miliyan ashirin da biyar ya yi hasara ko ya samu riba to amma sai suka yi ta gaggawa suka kai kuɗin banki yau a ɗauku dubu talatin gobe a ɗauku dubu hamsin eh ai muna so mu yi kaza ai mun yi kaza mun yi kaza kan a ahamo ko da yarinya za ta isa aure ba ta da ko abin da za a mata kayan ɗaki idan namiji ne ya kare sakandare yana son zuwa jami'a kuɗin provision da za a mashi ya je jami'a amina ko a ko polytechnic a kaduna babu saboda mi aka luha bidaran an yakbaru sun cinye kuɗin suna ta gaggawa su ci su cinye tun yaran ba su girma ba abin ya zame musu matsala wa man kana ghaniyan falyastafif Allah ya ce mai kula da marayu in yana da wadata to ya kame kar ya ci kudin su saboda haka yayi amfani da nasa account su kuma nasu ayi masu amfani da shi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf amma wanda yake talaka ne kuma ga dukiyar marayu a hannunsa kuma yana juya ta yadda shari'a ta ce ba wai ya ajiye ta ba to wannan ya ci amma fa bil ma'ruf da abin da baya gudun a faɗi shine al ma'ruf anan Abinda in an cewa ne ya ci bai gudun a faɗi mutum ne aka bar masa naira dubu saba'in sai yana kasuwanci a kullum ana samun riba dubu uku zuwa dubu biyar sai ya ɗibi dubu takwas ya yi lalura sau ɗaya a shekara yana gudun a faɗa ko ya ɗebi dubu goma ya yi lalura haifuwa da yake da ita ya sai rago alhali shi ke juya kuɗin nan ƙila maraƙa ce aka bari sai ya rinka kiwonta har ta zan uwar garke ya zanto akwai guda shida guda bakwai guda takwas ran nan gale ya sai ya ɗauki guda ya yanka yana gudun a faɗi shine bil aruf kai abinda ko an faɗi wani wuri ba ka jin ciwo abinda bai saba ma urf ba bai saba ma al'ada ba al'adanci ba ka jin kunyar a ce ka yi shi to amma mutum ne aka bar masa dubu ɗari da hamsin sai ya ce ai ya ari dubu hamsin ya yi lalura ko kuma ya ci dubu talatin a cikin dubu ɗari da hamsin saboda Allah in an faɗi zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji kunya to wannan ya saba ma bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihi Allah ce idan za ku ba su kuɗin su to ku kafa shaidu a su don haka idan aka baka dukiyar maraya lokacin da ya girma za ka bashi to ka sa shaidu wa kafa billahi hasiba amma fa ku sani Allah ya isa ya zama mai lissafi don haka ko da kun zo da shaidu kun zo da bococi na ƙarya kun haɗa receipt receipt na bugi kun yi cuwa-cuwa a ciki to shi Allah ya iya lissafi don haka duk akawuntocin duniya in sun taru sun yi clearing ɗinku auditoci in sun ce kun yi daidai to audit na ubangiji yana nan tafi saboda haka ku ya tara da shi na'am للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ۖ نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا daga nan kuma sai tabaraka wa ta'ala ya shiga dangane da matsalan <coughs> rabon gado <coughs> da yake an yi maganar marayu a baya to maraya <coughs> bisa ga al'ada akan bar mashi gado kalilan ne ko kasirin da wanda za a bar ma riga da wando da hula da agogo watakila da takalmi da wanda za a bar ma eh, fan talatin da wanda za a bar ma dubu ishirin har wanda za a bar ma miliyan hamsin miliyan ɗari da sauransu to sai Allah ce lil rijali nasibun mimma taraka al walidan wal ya'ya maza da mata eh, lil rijali nasibun mimma taraka al maza suna samun rabo na gado daga abinda uwa da uba suka bari wal da dangi maza suna gadon dangi da uwaye walin nisa'i nasibun min tarkal walidain wal aqrabun su ma mata suna gadon abinda iyaye da dangi suka bari daga nan sai Allah ta'ala ya rosa ka'idar jahiliya da aka yi dade ana tafiya kanta shine ta mace ita bata gado sai dai a gade ta a matsayin kayan gado mutum idan ya mutu ɗansa sai ya gadi matarsa ita ma kaya ce ba a bata ko sisi sannan yarsa mace ba ta gadon komai wai ai ba ta hawan doki daman duke su galibi ta haramun ce don kawai zuwa kai ake a kai farmaki ga wata kabila a karkashe na kashewa a kamu na kamuwa a ɗebo dukiya sai a ce to ai mace ba ta yi da haka ba ta gado namiji shi ke sai Allah ya ce a'a duk abin da mutum ya bari ƴaƴansa maza na gado ƴaƴansa mata na gado danginsa maza na gado danginsa mata na gado mimma qalla minhu aw kasr Allah ya ce qalilan ne ko kasirin don haka komi karancin abin da mutum ya bari ka'ida ce a shari'a a tabbata an raba gadonsa nasiban mafruda Allah ya ce rabo ne wanda aka iyakance Allah da kansa ya raba gado wa idza hadara alqismata ulul qurba idan dangi suka zo wurin da ake rabon gado don su gane ma idon su don a raba suna kallo waliyata ma haka su ma marayu in sun zo wurin rabon gado wal masakinu haka talakawa in sun kawo jiki wurin rabon gado farzuquhum minhu kudan diba ku yan masu a ciki wa qulu lahum qawlan ku gaya masu magana mai daɗi sai a ce ai abin nan namu ne gaba ɗaya sai da kusa Allah ne ya raba don haka gaba ɗaya muka yi rashi sai a ɗiba a basu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا Allah ce waɗanda idan sun bar zuri'a masu rauni bayansu khafu alaihim suna jin tsoron zuri'an ta tozarta to su ma su ji tsoro falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida su ji tsoron Allah ga marayun wasu da aka bar masu sannan su faɗi magana wadda ta dace innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman haƙiƙa waɗanda ke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci innama yakuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne a cikin cikkunan su wa sayaslawna sa'ira Allah ce kuma suna shirin kunuwar wutar sa'ira a ranar lahira saboda haka ba a cin dukiyar maraya bisa ga zalunci sai dai a ci gwargwadon yadda bayani ya gabata wanda al'ada ta gudana wanda ba a jin kunyar a faɗa daga nan ne allah ta'ala ya shar'anta rabon gado kuma ya rosa abin da wato ake a jahiliya ya yi nasa rabon gado bai ma bari manzon allah ya yi ba sai aka ɗauko bayani tiryan tiryan daki daki kowa da abin da allah ya bashi kuma babba da karami ba su da bambanci kusanci kawai ake la'akari da shi mace da namiji ba su da bambanci sai dai a wuraren da shari'a ta iyakance wanda bayanin su zai zo kuma insha Allah ta'ala wannan shine karatunmu na gobe daga kan waɗannan ayoyi da ayoyin da suke bayan su wanda Allah ta'ala ya raba gado ya ba kowa rabonsa alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladarsa ka bamu ikon aiki da shi idan bai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ka yafe mana ka bamu ikon gyarawa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Eh, mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya ajiye yana so a mai bayani dangane da wannan matsalar idan mutum ya ajiye an ce idan mutum ya ajiye alkur'ani baya karanta shi wai alkur'anin zai dinga tsine masa to malam sai ka bada ansar wannan tambaya, bismillah bismillah bismillah to ko ni ban sani ba tambaya ta gaba yana cewa allah gafarta malam ah, wanda mahaifinsa ya sanya sa limanci masallacin gidansu na hamsu salawat alhali kusa-kusa da gare su ga masallacin unguwar to sannan shi wannan mahaifin kuma bai sallah a masallacin unguwar kowane gari ya zo a gida ke sallah shi kadai to shin zai bar zuwa masallaci unguwar ya tsaya ta limanci hamsu salawatu cikin gida ko kuwa ya kibin umarnin mahaifin ya rika zuwa masallacin unguwar irin waɗannan masail khasa ake kiransu matsala ce ta musamman wadda ta danganci wani kuma tana buƙatar in za a bada amsar ta a san menene gaskiyar al'amarin haka abin da ke bada shawara ga wanda wannan matsala ta faru gare shi ya zo ya same mu daga baya mu tattauna mu ga yadda abin yake mu za shiga shawara wadda za ta dace da sawaba insha Allah wannan yana so a wa 'yan kasuwa nasiha ne na sakwato da kuma kewaye dangane da irin ƙarin kayan abin masarufi da suke na ƙarin kuɗi musamman cikin wannan wata mai alfarma tare da wannan kuma nasiha da ya aiko ya aiko da sadaka qur'ani nuska daya to sadakar sa Allah ya saka da alkhairi wannan karatu da muke yi kuma a wannan masallaci na Abu Huraira da ke unguwar Polo Club anan Sokoto ba Sokoto kadai yake kallon su ba ana kallon su a wasu wurare da dukkan yankin Kaduna da abin da ya tasar mu Abuja da Kano saboda haka wannan fadakarwa babba ce cewa 'yan kasuwar mu wajibi ne su ji tsoron Allah duk inda suke su sani musulmi sun fuskanci wani wata ne na bautar Allah duk wanda ya tausaya musu Allah zai tausaya masa wanda ya matsanta musu ya kuntata musu to babu shakka sai Allah tabaraka ta'ala ya kuntata masa abin haushi ne abin jin ciwo ne a ce lokacin kirsimati kiristoci suna wasici ma junansu a rage kuɗi kuma da gangan a rinka rage wasu abubuwa su yi araha saboda suna da bukatuwa da su amma mu idan lokacin ibada ya zo shine watan azumi sai kaga farashi yana hauhawa kuma in ka bincika ka tarar da akwai hannun 'yan kasuwar mu inda ke kawo abubuwan daga kasashen waje amma dai wani sirri da na gano kwanan nan shine cewa akwai har da sakaci na 'yan kasuwar mu akwai sana'o'in da a da ba hannun wasu suke ba hannun mu suke yanzu mun fara bari suna komawa hannun waɗanda ba mu ba misali shekarun baya shinkafar da ta tafi kowace yaduwa a nan kasar ita ce shinkafar goti in banda tamu ta gida to yanzu an samu shinkafa ta yadu wadda ba ma musulmi ne suke kawo ta ba abokan zaman mu ne kuma da gangan an tsananta kuɗin yanzu kaga misali a shirin budin baki da muka yi bara mun lissafta kowane buhu na shinkafa akan naira dubu bakwai bana dubu takwas da ɗari biyar dubu takwas da ɗari shida muka saya kaga ƙarin ya yi yawa daga shekaran bara zuwa bana ga talauci karuwa ya ba raguwa ya ba saboda haka duk wanda yake da hannu ga rage abin nan yana iya rage wani farashi na abin da al'ummar musulmi ke bukata idan ya wannan ya nemi kusanci da Allah kuma ya nemi shi ma Allah ya masa nasiha kuma na san muna da 'yan kasuwa a nan tare da mu waɗanda sun ɗauka makansu wannan kowane azumi sukan sassauta farashi bisa ga wanda ake saidawa a kasuwa to da za a yi koyi da su abin ya yaɗu to babu shakka al'umma musulmi za ta samu sauki shi kuma duk lokacin da musulmi suka sauwaka ma yan uwansu Allah ta ya alƙawarin zai sauwaka musu sai tambaya ta gaba na cewa malam shin wanda ya zo wurin kurkurar baki sai ruwa suka rinja suka wuce masa menene hukuncin azuminsa ban gane tambayar ba wallahi yake yi ya zuba ruwa ga baki don ya kurkure bakin sai ruwa suka wuce mai azumi yakan kare ne idan mutum ya kare shi da gangan amma duk abin da yake kare azumi idan ya faru bisa ga kuskure to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufi an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alai an dauke ma al'ummata ta duk abin da ba daga gaske ba mantuwa ce ko kuma abin da kuskure ne suka yi ko kuma tilasta su aka yi to kaga kenan wannan sai mu ce ba da gangan yi ba don haka babu komai a kansa wannan ita ce ka'ida shi yasa dukkan mufattirat idan malamai suka kawo su na sunna sukan ce da shar'in al'amd alqasd ya zan da gangan ne mutum amma kuskure ba a lissafta shi a hukuncin shari'a tambaya ta gaba tana cewa malam ajiya kayi eh, bayani akan masu zikiri a tsaye da zaune da kishin gide kuma a shekaran jiya Eh, ka yi bayani ka hana kishingida eh, wajen karatu cewa babu ladabi a ciki to menene bambancin tsakanin zikirin da karatun alkur'ani wannan tambaya tana da ma'ana kwarai da gaske za ku ganta kamar tambaya mai ban dariya amma tana da ma'ana ya ce mun faɗi cewa a kowane yanayi musulmi na zikiri kun gane ko to kuma mun zo wurin karatu na ga wasu sun gincir tashi malam tashi <laughs> na ga sun gincira na ce su tashi don me sai in ce akwai ladubban karatun alkur'ani da saurarensa ka samu littafin abdullahi ibn fode alayhi rahmatullahi ta'ala ah, alfara'idul jalila wasa'id alfawa'id jamila za ka ga ya kawo ladubban mai karatun qur'ani ya cike na ca wajlis julusal mutawadi'in kai zama na mai nuna kaskanci saboda Allah jama mutumin da yake sauran alkur'ani yayi haka akwai alamun nuna kaskanci a ciki to amma a lokacin da kake gida ka kishin gida kana hutawa wannan kishin gidar ka tara ka kai zikirin Allah ka tara ka kai salati ka tara ka kai istighfari haka idan ka zo majalisi na karatun alkurani ka bila dubban karatu sannan yanayin da duk kake a ciki a tsaye ko a zaune ko a tsugune ko a gurfane ko a kwance kar wannan yanayin ya hana maka ambaton Allah ina fatar mai tambaya ya gamsu to tambaya ta gaba tana cewa ala gafarta mallam eh, ina son karin bayani akan hukuncin wanda ya dau azumi a ƙasarsu sai ya yi tafiya zuwa wata ƙasa kuma ya iske lokacin shan ruwansu eh, ya yi lokacin shan ruwansu ya yi wato ya bambanta da na lokacin da ake shan ruwa a ƙasarsu yaya zai yi wannan ya sha faruwa gare mu idan muka je umra ga watan azumi a lokutan da muke rigan sauran duniyar musulmi ganin wata alhamdulillah a wannan shekara dai mun yi daidai da duniya domin duniya bana duk duniyar musulmi ba ta yi azumi ran lahadi ba in ban da libya a iya sani na ko jiya na karanta wani document a intanet da yake maganan a wuraren da aka ɗauki wata suna nana ta ce libya kadai suka yi azumi su ma bangaren gaddafi yan tawaye sun ce ba su yadda an ga wata ba don haka suna tare sauran duniya to mu ma alhamdulillah muna tare sauran duniya sai dai wani bangare na sakkwato shi ma bai yi azumi ba da kuma wasu bangarori dai da suke ganin su ba su bukatar sarkin musulmi ya faɗi sanarwa su duk wanda ya ga wata ma kawai ya je ya sallarsa shi kadai ba a bukatar sai an yi tare to wannan dai yan kalilan ne ba a la'akari da su amma al'ummar musulmi galibi ta duniya an yi azumi tare a shekarun da hakan ba ta faru ba mun sha samun matsala sai mu tafi da azumi 29 mu iske makka ana da 28 mu yi na 30 suna 29 su ce ba su ga wata ba sai su sa mu yi na 31 to magana mafi rinjaye a nan ita ce duk inda kake kai amfani da hukuncin wannan garin saboda wancan hadisin da muka karanta muku cewa as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudhun da aka kai azumi tare da jama'a garin da kake ka sha ruwa tare da su wannan shine sawaba wa sallallahu wasallam baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk